والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العيدية العيدية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن المحرم الأكل كما daga dabban da aka haramta a ci wa makaruhi da kuma dabban da yake an karhanta a ci an gani na'am kasabu'i kamar zakoki wal zib da jarkeci wal kaifu da ruwan kurji wasabi da ruwa mai haɗa da jini wa damul masfuh da kuma jinin da yake fitowa an yanka Yin na najasa ne nan duk nan da aka ambata gaba ɗaya na najasa ne inda malik min al'adami eh wato daga dan adam jini mai fitowa an yanka daga dan adam a ghairi ko wanansa wal qai'u al mutaghayyir an halatta da'am da amai mai canzawa daga halin abinci mutum ya sha nono fari fat da ya sha nono fari can sai amai aman nan zai zama kore ko ya zama ja to shi kenan wannan amai ya zama najasa amma idan mutum ya sha nono fari fat sai kuma ya zo ya yi amai aman nan yana nan yadda nono yake to insha Allah ba matsala wannan abin da ya amai ba najasa bane shi shi kafin ya zama najasa sai ya zama to ya canza daga halin abinci wal muski da kuma abin da ke sa maye kamar giya abin da ke sa maye kamar giya shi ma jasa ne inda malik an gani din jasa ne zaman amma khilafa ligairi ba duka malamai suka yi a kan haka ba an gani shi malik ya duba tunda an ce yana sa maye to kawai ya zama na jasa an gani amma akwai malamai kama akwai malamin imam malik kamar shekar rabi'atul ra'ayi a shi yana ganin cewa ai giya ba da jisa ba ne sai dai haramun ne haramun ne a sha amma da mutum yana sallah ya ka tirtila mai jiya a ciki kawai ci gaba da sallar shi an hana shan giya ne amma ba wai giya da jisa ba ne tun da giya ana yi ne da gero ko dawa ko masara ko dai wani abu daga cikin abin da muke ci menene mai da shi na jisa an gane ku na'am sannan kuma da maniyi maniyi ma na jasa ne inda malik Khilafar da shafi shi mu shafi na ganin maniyi mai tsarki ne shi yaya za a yi abin da aka halicci dan adam da shi ya zama na jasa yaya za a yi abin da aka halicci annabawa da shi ya zama na jasa an gane wani ku ya mu shafi yana ganin babu wani dalili babu wani dalili daga cikin qur'ani ko daga cikin hadisi karara wanda ya mai da maniyi da jasa an gani shi ya sanya ba ittifaki ne na malaman fiƙi shi ne maza wa malikiya ce maniyi da jasa ne imamu shafi ya ce ba Allah ya ce wa ramna karramna bani adama wa hamalnahum hun barri wal ba wa razaqnahum min sayi ba? wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila to Allah ya ce ya karrama dan adam to dan adam da Allah ya ce ya karrama Allah kuma ya gaya mana da me ya halice shi falyanzur al-insanu mimma khalaq mimma khuliqa falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafiq dan adam ya duba da me aka halice shi an halice shi ne daga ruwa mai tunkudowa to wannan ruwa mai tunkudowa wanda aka halice dan adam da shi wanda Allah ya ce ya karrama shi sai kuma ya zama najasa to shine dai a cire an tattauna kan wannan باتفاقي بني نما لما فيكي نعم ومن الرجل ماء الأبيض في مني دك نمجي رواني فري فخين فري مكوري لمثلثات يدوب أكو فا باتابا يدوب أكو يتبي فخين نعم أي غليظ أي مكوري يتدفق في خروجه yana tun tunkudowa in zai fito a wajen fitowansa yana tunkudowa shi ne Allah ya ce wani ɗamin ma'in dafi kenan in zai fito ɗan adam yana sanin fitowar shi ko bacci kake yi mani ya fito za ka san ya fito saboda yana tun tunkudowa ne an gane ko jikin da zai ya canza in zai fito na'am na'am ra'ihatuhu ka ra'ihatu al warinsa kamar warin hudan dabino ne bil'ain da ainun tal'i ko dalhi marasa dugu dal'i ko dalhi in ce ba mai dugu ba ke in mai dugu ya zama dalji ko dalhi wannan ainun mara dugu haka nan ha'u mara dugu wa qaribun min ra'ihatil ajil amma mani ya fi kusa da warin kwababban gari ka san su naka mani ya fi kusa da warin sa wai za ya bi shattana kara ihatul bayi idan mani ya bushe sai ya kasance kamar warin kwai an gane ku nan amin almar'ati ma'un asfar mani daga mace fa ruwa ne fatsi ودي جدال مرة دقو وفي الياس وجهان dangane da yawon din na akwai fuska biyu at-tashdid wa takhfif akwai tashdidi kuma da takfifi wa ma'ul abyad in ma ce wadiyu a sa shakka wadiyu ko ayi takfifi a ce wadiyu ma'un ne abyad ruwa ne fari mai kauri ya khuruju galiban atibal bawli yana fitowa galiban shi wadi karshen fitsari an ce galiban irin samarin nan gwagware wanda suka dade ba su aure ba su ne suke fitar da waje idan mutum ya zo ya fitsari sai ga ƙarshen fitsarin sai wani abu ya fito na fatan gano wannan yawa wal mazi bi kasr zali al shi kuma mazi da kasara na zalu mai dugu ma'un abiyad eh zalu mai dugu a gane ko mazi ruwa ne fari shi ma mazi mara kauri ya khuruju inda lazza yana fitowa yayin jin daɗi da miƙewan gaba shi ne miƙewan azzakari miƙewa a wajen wasa in mutum yana wasa da mace ko abin da ya kama da ko tintintini eh, idan mutum yana tunanin mace sai gaban shi ya miƙe to shi ne ma'ana az bi fata ita ai taskar ai a tafakkur shi ne tunani wa ramadun najisi kaga to kan najasa tokan najasa da hayakin najasa najasa ne shi ma a gani kenan da mutum yana wucewa ga bola ana kona bola wanda bola na akwai najasa a cikinsa to in ya koma gida ya cire wannan kayan ya wanki shi ma ya wanka ina matan gane wannan to amma malamai su ma na cikin mazhaban ma suka ce wannan magana mai rauni ne an gane ku su kansa malikiya suka ce wannan magana din ba shi ne raji ba wannan magana mai rauni ne tokan na jasa da kuma hayakinsa mai tsarki ne ba na jasa bari shi idan an kone na jasa ya zama toka shi ke ya zama mai tsarki haka nan hayakinsa shi ke ya zama mai tsarki shi ma an gani yana za ku san cewa mazhabin malikiya ba a gina shi akan takalili ba na fatan gani yanzu wannan shine magana mai iziya wa ramadun najasa wa ramadun wa dukanu hukum wa ramadun najisi wa dukanu hushima najasa ne ko tokan najasa da hayakinsa shi ma najasa ne shi amma mai sharhin ba ku duba cikin sharhin da aka yi na iziya din za ka ji ya ce ha za ƙaunin da ifun wannan magana ne mai rauni sai ce abin da ya farin jaye shi ne mai tsarki ne shi kaga ashe da takalidi ake babu yadda za a yi wanda ya zo baya wanda ya zo baya ya gane kuskuren wanda ya zo wanda ya riga shi zuwa mai iziya ya riga mai sharhin zuwa amma kuma mai sharhin ya nuna baya tare da abinda abinda malaminsa ya faɗa kenan addinin musulunci ba wai ana duba dan kai malami ne sai ka gina mutane hukunci fi ka ka ido rufe a dole sai mutum ya gamsu da hujjojinka da dalilanka kafin ya bi ka na ba tan gane wannan yawwa masu ma a umar kuma ka sabunta ruwa gane ana magana ka sabunta ruwa idan mutum ya shafi kai in ya zo zai shafi kunni a wa malikiya ya yi tajgidul ma ya sabunta ruwa ka za ka ata an ibn umar maulaka haka ya zo daga ibn umar shugabanka shi abdullahi bin umar an roto gare shi idan ya yi alwala in ya shafi kai sai ya sabunta ruwa domin shafin kunne ina matan gani amma su ma kansu malikiya sun yi ittifaki sun yanzu cewa idan mutum ya yi alwala idan ya shafi kai yana iya shafin kunne da ragowar ruwan da ya shafi kai sun nuna haka ya halarta an gani? eh wa addi fil masnun min alqadi ghusl allazi fi sudb min bayadi eh wato alkali ya lissafa a cikin sunna alkali ya lissafa cikin sunna ghusl allazi ne wanke abin da yake yake kayakaye na kamfa wanke abin da yake a wato nan gaban sashi mutum ya wanke shi shi sunna ne ba dole bane mutum na lola sai ya wanke gaban sashi in ya tsaya daga nan kawai ya yi amma ya ƙetare ya ji wajen kunne nan an gani shi alƙali ya lissafa cikin sunna wanke abin da yake kayakayen na ainihin kamfa wato inda babu gashi mutum ya wanke shi kun fahimci wannan ku kenan da mutum zai alwala bai wanke wannan ba ya bar suna ne alwala ta yi iya inda gemun yake shi ne wajibi in an san wuce wajen musa a suna ne na wayan da na tartibu fil masnuni wa man yaqul bi aksihi majnun a wajen mu tartibi yana cikin sunna wato tawa alwala mutum daga niyya sai wanke fuska daga fuska sai hannu daga hannu sai shafan kai daga shafan kai sai kafa biyar da alwala kan wannan tsari yana cikin sunna duk wanda ya faɗa aka sun wannan to mahaukaci ne to malam bai yi zafi ba nan ai a cikin malikiya ma kuma masu ra'ayin sabanin wannan idan muna karatun kurkubi a muna karatun abin ibn rushd za mu ga masu ra'ayin cewa tartibi wajibi ne shi an gane ku kuma a cikin malikiya ɗin sannan a wajen malikiya ma kuma su ganin tartibi wajibi ne to mutum ya yi ishtihadi ko da ya yi kuskure za a kira shi majinun ba a kira shi majinun ba an gane to malam da ya yi mubalaga ne a nan wajen cewa duk wanda ya faɗi aka san haka ya zama hukunci na'am نعم ابن رشد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وفي جراد تفخم شرعي من في سهول نعم وصوله كما قراءة كفهمتي شرعينا كفهمتي بياننا karatu da tsawaitawa a cikin azahar na'am eh wasu bai hada asuba an gani karatu wal qira'a da karatu ta fahimta ka fahimci sharhi na karatu a tsawai shi a cikin azhar eh hadda azba na'am na'am wa bi tawassul qadu fil asr wa mithlu hal isha isha'i fi zal qadr haka ne da tsaka tsaki qadau qadau bi tawassul fil asr malamai sun yi hukunci da tsakaitawa cikin la'asar sallar la'asar a tsakaita bi ma'ana ba dogo ba gajere ba in za a karanta sura a karanta sura ba mai tsawo ba ko ba gajere ba tsaka da shi misalin shi ma sallar isha'i a cikin wannan gwargwaro din na me na tsakaitawa Wani asru sha'a indahum fil maghribi hatta qadaw bi fadlihi fil sannan takaitawa a yi shi gajere haka ya yatsa a wajensu game da magariba shi magariba ya yadu cewa a yi shi kacere hatta qadaw bi fadlihi fil mazhabi har suka yi hukunci da falalansa a cikin mazhaba cewa sallan magariba karanta gajeren sura shine mustahabi amma yana da falala wa misul za wa shubuhu turu wa qasduna at-taqsir wa at-tasheer to misalin wannan da makamancin shi yana da tsawo in an ce za a yi ta faɗin wayannan abu ne mai tsawo misalin wannan da makamancin shi ya tsoro yana da tsawo wato manufan mu ne gajartawa da sawakewa gajartawa da sawakewa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السم وأربعين حقة تقفت جزعة إيدا وستين وفت السم وأربعين كفت حقة حقة يا إسا يا أربعين دشرة أربعين دشرة حقة يا إسا سنن جزعة إيدا وستين wafat shi jaz'a wafat ya cika in ya kai 61 jaz'a ne wanda yake cika in ya kai 61 بنت لبون وستة وسبعين guda biyu a gane ku in ya kai ainihin saba'in da shida za a fara binta labun guda biyu sannan hikka guda biyu casa'in da ɗaya in ya kai casa'in da ɗaya za a bada hikka biyu wa ma na salasun au banat ai banat labunin au kut hikkatain dukkiya wa ma na kuma in ya kai talatin ya kai tamanin salasu za a bada ainihin binti labun guda uku hmm. ai banatu labun ai binti labun guda uku au kut hikkatain ko kuma ka karbi hika guda biyu da bibiku ka karbi a guda biyu da fifiko an gani. in wato mutum ya zaɓa in ma ya ba da binti labun guda uku ko ya ba da hikka guda biyu hmm. nan idan salatina talatar mi'a fi kulli hamsina kamarin hikka idan talatin dari ya biyo bayansa idan talatin dari ya biyo bayansa aka samu 130 fi kulli 50 to a cikin a cikin kowane 50 cikakku za a ba da hika da 50 hika da 50 hika an gane ku na eh sai ta wuce A 40 bintun lillabun haka za ma za da amuru yahud dukkan 40 za a ba da bintun labun duk 40 haka nan duk abin da ya karu al'amarin shi mai sauki ne His spouse Salih. His الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يشيلون ديرانا لساق الذهب أو مئتا درهم بورق فحسب يشيلون دينارا لساق الذهب wato dinari ishirin shine nisabin dinari a gani shine ya kai dinari ishirin au mi a tajin hali ko kuma dirhami ɗari biyu warake ya ga azurfa fasubi fasubi kai lissafa a mai a tajir hamin da warki wato dirhami 200 ga azurfa shi azurfa in ya kai dirhami 200 dinari kuma dinari 20 eh أو منهما يصرف كل عشر منها بدينار وآل الأصف أو منهما ko a cira daga cikinsu au yin surafu kullu ashirin minhuma hmm. a gane bi dinarin ko kuma wato za a iya cirewa aumin huma ko za a iya cirewa daga gare shi a cire nan goma nan wajen ɗari nan tun da dai dinari ishirin ne ko sai a cire goma a ɓangaren dinari azurfa kuma ɗari biyu za a cire ɗari kaga rabi nan rabi nan to in ɗin mutum na da dinari goma yana da azurfa ɗari ya kai lissafin zakka shi ne ci aumin huma yusrafu kullu ashirin minhuma bi dinar ana sarrafa kowane goma daga cikin azurfa da dinari daya kowane azurfa goma dinari daya wa'alul asri mutanen wannan zamanin fa wa'alul asri mutanen wannan zamanin قد حرروا مظهور كل ذهب بمثل ذاك البندقي والمغربي والمغربي malaman wannan zamani kada hararu masruba kullu zahab sun ainihin tace kiran kowane zinari zan rairayi kiran kowane zinari bilin jirina a cikin birninmu kalbunduki kamar zinarin da ake kira zinari bunduki da zinari magaribi zinari a yamma duk sun tace sun faɗi kiman shi na ishiruna ma talatin wa nisfin wa subi eh, za a au sanar أو خمس عشرون مع ثلاثة إيه ونصف وتشي مع ثلاثة شي بندقي ده مغربي ديناري ne tare da uku 23 kenan wannan sinifin da rabin rabin shi nawa ne rabin rabi na ishirin da ushiri? rabi rabi shi ne zubo ushirin a kasa shi goma an ce ushirin a kasa goma a cire daya ɗaya ma ka shi bakwai ɗaya ma ka shi bakwai a gani shi ne a abin wani su subu ushirin da rabin subu ushirin wato subu'in ushiri shi ne nake shi ushiri ɗaya cikin goma shi kuma subu'insa ɗaya nan cikin goma a kasa shi bakwai a cire ɗaya au sinfi ko kuma sinfinsa sannan kana faɗin kimansa ne daidai da garinsu وورقنا بالكلب والريال عشرون وزنان وربع تالي اما أزرفمو عشان أزرفانا كلبي ده أزرفانا ريال عشرون أزرفا عشرين ne da biyu ishirin da biyu da kuma rubuki wannan shi yake biyu da maimaita na dinarin dinarin da sabu zahab dinari ishirin shi shine nisabi na zinari a wani a dirham ko kuma dirhami ɗari biyu ne warake ga azurfa ka yi lissafi au minuma ko kuma daga gare su gaba ɗaya an gane a cire goma nan a cire goma nan ɗari a can yusrafu kullum. ana sarrafa kowane goma daga cikin daga cikin azurfa da dinari daya mutanen zamani kuma malaman zamani sun rere kira na kowane zinari a cikin misiran kamar zinari bundiki da magaribi قد هرروا مدعوة الإسلام 20 مع ثلاثة ومن شنو 20 تعالى da kuma rabin nan na zubo ushiri ha ushiri za hmm. da rabin nan na zubo ushiri na wannan an kuma sintin shi wato shi azurfanmu da ainihin azurfa ya kalbi da kuma azurfa da riyal ishiruna ishirin ne wasu nani da biyu da rubu itali shi ke bi da rubu yana bi الموت <laughs> نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عشان كيف يعني؟ وباعث المرء عند الخلق بالطلب نعم بودا من الله لا تلكن لمنهله وتموت motsawar ادم motsawan mutum motsawan mutum littalabi inda alkhalki motsawan mutum ya ringa neman wani abu wajen wani halitta ya je nan ya yi roƙo ya je can ya yi roƙo nisa ne daga Allah kada ka karkata zuwa ga baiwan mutane kada ka karkata zuwa ga baiwansu ka je kana roƙo dan Allah taimaka min da kaza dan Allah taimaka min da kaza yana tsantsantar da ɗan adam an gane ku mutum ya dogara da abin da Allah ya ba shi idan mutum ya baka da kanshi karba ka gode masa idan bai baka ba to ka roƙa daga wajen Allah na rabul ma'ishati duna al-'ilmi wa shahwa kuma al hijabu ala al-ta'at wal karam neman abinci neman abinci ah, wa shahwa neman abinci da kuma neman sha'awa neman mutum ya biya bukatansa ba tare da ilimi ba neman abinci ba ilimi a ranar mutum yana so ya yi aure da mata ya biya bukatarsa na sha'awa ba tare da ilimi ba kuma hijab wa'annan su ne hijabi su ne shamaki daga barin da'a da karamci suna kange mutum daga yin da'a suna kange mutum daga karamci kenan kan mutum zai nemi abinci kasuwanci zai ko menene ya nemi ilimi dan ya san abin da yake haram da abin da yake halal a cikinsa معيار خوف إله العرش في الدنيا فقد المبالاة في شيء من العدد ma'aunin tsoron Allah ma'aunin tsoron ubangijin al'arshi a cikin duniya ma'auni na tsoron ubangijin al'arshi a cikin duniya shi ne rashin damuwa a cikin wani abu na rashi mutum ya rasa kuma bai damu ba wajen da wannan zifa ba shi da kuɗi ba ya damuwa hankalin shi kwance zai yi ko Kuɗin haya ba ka da shi za a kore ka a gidan haya Ba ka da lafiya ko iya alaka ba lafiya ba kudin asibiti ba kudin wuta ba kudin ruwa ba kudin siyan abinci duk wani abu gaba ɗaya babu ko mutum singul yake ko mutum ba shi da aure a wannan zamanin a wannan zamanin komai ka taba kudi ne a wannan zamanin komai ka taba kudi ne amma a da shi ne rayuwa ce da sauƙi ko da baka da shi za ka iya zuwa ga mutane sun fito da abinci waje sun fito da abinci ko gida ana ci sai ka zauna ka ci ko da lokacin a ce shekara talatin shekara arba'in da suka wuce za ka ga ko baka da abinci da yamma za ka ga kawai an fito da abinci ko gida wannan ya fito da nashi wannan ya fito da nashi wannan ya fito da nashi sai ka dan kawo ziyara sai a ce bismillah kada ce a an ba malam ko bismillah mana to kawai sai mutum kawai ya tsoma hannu ya ci iya abin da zai ishe shi wani da gaske wala sai mutum ya zauna kullum ya zo ya ci ba wani maganar gori ba wani maganar wulaƙanci dama an fito da abincin ne don wanda ba shi da shi ya zo ya ci a wancan lokacin akwai ƙarancin ruwa har yanzu wannan karamci ne irin na larabawa suna da sifofi ne irin na larabawa shi balarabe yana da karamci balarabe ne ba zai yanka sa kawai ke sagale shi a gaba an abin da shi an gafa shi kawai mutum yanzu ne kawai yanki abin da zai yanka ya ce tsara gaba amma rayuwar ka duniya yanzu mutum zai ci abinci zai ya sallama da sai ya gida ya shige gida ya ci abinci zai dawo saboda ne ni sai sama mashi wai mun samu ƙarin wadata ne ko kuma ya al'amarin yake za ga dan adam mutum yana hawa mota ka ga ɗan adam da waya mai tsada ka ga ɗan adam yana da mashin mai tsada ka gan shi kaya wajen guda talatin yake da shi amma fa abin da zai ci a gida wahala yake da shi a gida suna da sarwa rayuwar ƙarya ne bakin fata misali gaskiya don ka ji ga dan Najeriya ka gan shi ɗakin shi akwai akwai akwai talabishin mai girma akwai kaza akwai kaza akwai fanka akwai mai akwai mai amma ba in ka je ka binciki sirrin gidan ba a cin abinci yadda ya kamata a gidan amma rayuwar da na sani a da ba talabishin ba mota ba kaza amma ɗan adam zai ci abinci ya koshi da lokacin muna yara akwai wani bola da kan bolan oyoyo ga wanda ya san bolan oyoyo san wajen hanyar tsingon ba azumi ne yin jingo wannan bolan oyoyo din za ka madara yana expire madara za ka shi ba fa ya expire ne mutum zai zai kwashi madara ga sunan da kaji da kwai duka shi an zubar ka ga abinci nan mutum ya ɗiba za ka na an zubar da su baka da wani matsala lokacin abinci yana isan dan adam amma yanzu wani abinci ne ke isfaya eh? shi kanshi wanda ya isfaya ma neman shi ake yi eh, na ta ya kun sai dawo ne eh, abincin da aka ci ya rage ko ya lala wannan sai a shanya shi sai a zuwa ƙara dafa shi kuma ka gani ko a da muna da wadatar abinci a da sai dai wadatar kayan jin daɗi talabishon menene menene shi ne babu Sai zuwa akwai talabishon din akwai mota akwai kaza sai ga kusan kowa na da mashin amma kuma ya zo yana tuka mashin amma cikin ba komai <laughs> shi ne na wani ya ce wai ga ƙoshi ga kwanan yunwa wafina bi ma kai da suka duba rayuwar kowa kowa da kayan shi ba wani kaya za ka ce wai ga kayan shi abin tausayi eh kaga yayi fashi amma da ana sa kayan da fashi kaga mutum babban mutum kayan shi akwai fashi amma ba gaskiya zai ci abinci ya koshi lafiya lau kayan marmari baka da matsala baka da matsalar lemu ko ayaba ko abarba ko menene zaka cire sai ka bashi amma yanzu kaga mutum na shan lemu ko yana cin ayaba to ya wadaci ne amma fa wai a haka din ne fa kaga mutum ya mallaki wayar dubu ɗari wayar dubu ɗari da hamsin na hai rayuwa in ka zo kana bin shi ba shi ma zai ce na ban da kuɗi ga kashin ka wayar aso a hannun shi shin ya halatta mutum sai da kuɗi kana bin shi ba shi, ga waya a hannun shi ba kashi akwai kadara a ka'ida in lokacin biyan bashi yayi wannan kadaran amfani shi ne zai siyar ya biya bashi ai ba magana jingina ba ba ga umar ɗan kasa ba da ne ana neman biyan bashi a wajen shi gidan shi ya siyar an kana da kadarori sai kai alkawari zan biya ka lokaci kaza to abin da ya kamata kaddarar ne kamata ka biya ka biya ka biya mutane ɗakin ga akwai television ɗakin ga akwai furniture kujeru Eh, na madan ne to idan na madan ne kaga nan daban amma wanda ba na madan ba ka san naka ne to amfani shi ka siyar ka biya ba shi nan gaban Allah ya kawo kuɗi ka biya wani wa alaikum salam amma ba su ta wanda ya da zan ya akwai da wani shi ne kan ne da ya da kan da ne ko da zai da ba ne da ya ta da wannan ne da ko ko ya da da ya ya ne ya ne da ne gaskiya mutane rayuwar ƙarya ne idan mutum yana siyar da yadi duka yana bin gwamnati yana bin ofis ofis zai sai mota mai tsada akan wannan mota sai ga wai ya zo duka sun ƙara tsada in suka karka sai rera ma wayo duk abin da ka kawo a Ya haka ne ko neman taimako ne yanzu inda za ka aiki ta karɓi haka plan ba kano ba ya ɗan kawata ta bin mata. kai tsaye wanda kai ma zai kalli ba ku da wani wannan kurin abin da gida ma zai bada amma idan ya ga abin da san kyau eh. ko kun zuwa babban mota misali to ba zai ji tsoron ya ba ku kuɗi kaza ko neman mako ne Allah ya zo ki kenan yan Najeriya rayuwar da muka samu kanmu rayuwar ƙarya ne eh ba mu kai abin da muke gudanarwa ba yanzu ka je China kafin ka ga mutum ya hawo mota yana da wuya ko wata yau mutane China ke ke hawa aka ba hanyoyin su eh. da ta ƙara a su muka yawan rayuwar ɗan china suna tafiya ne a ƙasa masu mota wani da wani ke mota amma mun ga mutum ya kukuta ya kukuta bai a cikin bala'i zai gaji da mota ya je yana shan mai yana kuka wallahi kuwa yana shan ba yana kuka wallahi man da yake sha din nan yana bai da komai amma ka zai hakura ya sha mai saboda karya na wa alaikum salam eh eh

shi ke a ce shi mu ke jihar ka cushe ta? sai ka abu yana da tsada oh eh. kaga mutum ya gaya maka gaskiya sai ta ce wai ai wannan ya za a kawo masa karamin turare shi kuma da ya zo kawai sai ya samu kwalba na babban turare kawai sai ya juya a cikin shi kawai sai ya ƙara wani dubu biyar misali nan da ke ta biya ko ka san pig bilik a plaza yana tsare ya fi tsare a kan pig bilik na shagon kunnari eh, pig bilik na plaza wani ya ɗauka pig bilik na plaza plaza ya mai da shi wani daban to wani shi ne wawanci na ɗan najeriya wala takalmin da zaka siyar a wani shago in ka mai da shi plaza zai zama dan gasa ta takalmi gani insha Allah bi ma qalla da hirsan rumil taqwa wal ilma huma kafa fil jud wal kafi wa qna bi ma qalla ka wadatu da abin da yake kadan ka wadatu da kadan ka bar kwadayi rumil taqwa ka nemi tsoron Allah ka nemi ilimi huma kafa fil jud su wa'annan sun ishi mutum sun ishi mutum a wajen kyauta da karamci in ka samu wa'annan ga ilimi da tsoron Allah sun ishe ka a wajen kyauta ba kyautan da yafi wannan da karamci sanabul ma'isha su ba da ilimi aw ma'ahu eh, la limawtihi neman abinci bayan ilimi ko tare da ilimi ka nemi abinci bayan ka riga kai karatu ko ka nemi abinci tare da karatu kana karatu kana neman abinci yana halatta la qabla kada ka nemi ilimi kada ka nemi abinci kafin neman ilimi kaukan bi mawtihi dan tsoron kada mutum ya mutu da jahilci wa ba'isil mar'i inda al-qalbi yadalal towa motsawan mutum mutum ya motsa ya je wajen halittu dan ya je ya nemi wani abu a wajen su na'am mu je mana eh, talabul ma'ishati to budan layi eh, motsawan mutum mutum ya ringa zabura zaburan mutum zuwa ga halitta don neman abin hannunsu nisa ne daga Allah latar limanin kada ka karkata zuwa ga baiwansu ko kada ka karkata zuwa ga gorinsu kada ka zo su baka zama gori neman abinci dunar ilmi ba tare da ilimi ba da kuma talabu shahawa dunan ilimi neman sha'awa mutum ya nemi ya fi ya bukata da mata ba tare da ilimi ba su ne shamaki daga barin da'a da karamci wato ma'auni na tsoron Allah eh. ma'auni na tsoron ubangijin al'arshi a nan duniya shi ne rashin damuwa a cikin wani abu na rashi in baka da koko ba ka damu kusa da hankalin kanka wa na bi ma kalla wato ka wadatu da abin da yake kadan da hirsa ka bar kwadayi na'am rubi taqwa ka nemi tsoron Allah wala ilma ka nemi ilimi wa kuma kafasin jodi su din nan sun isa a wajen kyauta wal karami da karanci alabul ma'ishati ba'da ilimi neman abinci bayan ilimi aw ma'ahu ko tare da ilimin ya halatta la qabla banda mutum ya nemi abinci kafin ilimi khawfan bi mautihi dan tsoron mutum ya mutu da jahilci Allah shi taimake mu lokaci ya ji lokaci ya ja mutum ya yi mai Eh, idan mutum ya san yadda zai yi sana'a ɗan abin da yake samu ya wadace da shi na ga ya fi mutum ya yi roƙo